gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. Barka da Juma'a masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Da ni Amina Buhari auna. A duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na magana ne akan abubuwa daban-daban kamar nishadi, al'adu, ƙananan sana'o'i da dai sauransu. inda a yau ma 19 ga watan Afrilu na shekarar 2019 za mu kawo muku ƙarshen tarihin masarautar Hadija. Ba a ba a kan ba ma Hadija. Hmm. A Kano ana yi a sauran bangaren eh, a da ana yi. Amma mu Hadija ba kan ba ma saboda yadda aka kafa daular. Eh. Yadda ta taho ma aka kafa ta ɗin gaba ɗaya aka shigo. To turawan sun so su yi wannan karambani. Haka ne Zara a satin da ya gabata ne muka fara da tarihin masarautar Hadeja sau birnin doki. Ko a cewar katsinawa birnin sauro. Muka kuma ba ku ikon muka ba masu sauraro ikon yin muhawara a shafinmu na Facebook akan wannan wasa da ke tsakanin Hadejawa da Katsinawa. A cikin shirinmu na yau za mu kawo masu sauraro karashen tarihin masarautar Hadeja gabanin zuwan mulkin mallaka kuma za mu ci da bakin 'yan Katsina da 'yan Hadeja inda wannan wasa ya samo asali. To Madalla, yanzu bari mu fara da jin ƙarshen hirar wakilin sashen Hausa Mahmud Kwari da Farfesa Haruna Wakili na Jami'ar Bayero da yadda mulkin mallaka ya shafi tsarin sarauta Hadija. Tura su suke mulki. kenan kamar umarni suke karba umarni suke karba an samu an samu do do mm. uh, district officers ko mm. division officers mm. an sa su a wurare sun zauna su suke ba da umarni su za su ce ayi su za su ce kar a bari har ma in bai fara haɗe ba ma wasu kasashen har ma in ka sarki ya kuskure ko ya wani abu ya irin na da yadda a da bitulmanin uh, gwamnati ba ka iya rubuta shi da da bitulmanin sarki mm. shi yake da iko kan bitulmanin nan eh, zai iya ɗauka ya sarrafa shi ta yadda ke ganin zai zai sarrafa ya mm. taimaka jama'a mm. har ta kai ga yanzu ka taɓa wannan za su sauke ka ma'ana an same ka da wata yar almundahana almundahana sauke kasa hukunta ka sa wani da haka gaskiyar magana shine su suke bada umarni su suke tafi da mulkin kuma galibi abubuwan da suke karban haraji ne da karban da kuma cusa abubuwa nasu musamman sha'anin noma sun zo cacin da abubuwa sun kawo irin nasu tsarin hmm. sha'anin tafi da shi mulkin kansa tsarin an zo da zakatar da shi hakiman ma wasu ba sa su da suke ciki suna cikin babban birnin hadeja amma suna kula da kasar ta hannun wakilansu da sauransu mm. to aka zo aka suka ce su ba ka suke so ba dole a district head ya fita daga daga cikin birnin ya tafi shi ma can eh, inda yake mulki ya zauna a can ya da al'ummasa mm. duk suka su suka tsara wani abubuwa da aka yanka kasashen aka fitar da district districts aka yi district health din su shugabannin eh, hakiman da za su kula da wani wuraren mm. aka dawo aka mai da tsarin bitlamani ya zama ga yadda yake cewa su ne masu kula da shi a mm. tara kudaden nan an tara su eh, duk da treasury din dai a karkashin sa yake duk da cewa za a ga akwai ma'aji eh. amma dai umarni a wurin su ga wurin su za su ce ga yadda za a yi duk haka kuma suka fito da tsarin karatu na boko eh, wanda bangare daya eh, an samu wayewar kai da ci gaba amma a bangare daya kokari suke dama su dan eh, su mai da mutane sauya tunanin mutane sauya tunanin mutane su zama mutane su dinga tunani kama turawa mm. su manta da al'adunsu su watsi da sha'aninsu da aka san su da shi da tsari mai kyau da aka san mu da su da tsarin mulki da mm. tafi da jama'a da menene tsarin mulki ne ba da tafi da jama'a bane mm. to ana tafi da jama'a lamun lafiya an san hakkin jama'a ana ana yin duk abin da ya kama suka dawo suka ce tsarin suke su sannan kan hankali shine kaga eh, Adam ma yi sa'a cewa har yanzu muna sarakunan suna sarakunan musulunci suna nan eh, ana ganin su da kima eh. amma ai haka duk wani ayyuka na kula da dan sanda tsanin tsaro magana gidan yari mm. magana shari'a mm. wanda da da hannun su take mm. duk inda aka samu matsala wajen kotun sarki za zo in an je ta kasa bata ci ba shine alkali alkali shine zai yanke hukunci na karshe na karshe to duk wani abu a tattara a kwashi aka rarraba aka tattala wannan mulki ya koma hannun mutane daban-daban eh, yau an waye gari sarakunan sai dai suna um, a ja tun da tura ɗin nan suka zo ga yadda muka bayani a baya cewa akwai yanayi na gamin gambizar ƙabilu kuma sun samu wakilci daidai gwargwado don wajen tafiyar da fikar da al'amuran talakawa tura da suka zo sun yi wani sauye-sauye ta wannan siga misali bayan sun gano cewa kasar hadeja ta kunshi kabilu daban-daban kuma a tsarin sarauta ma an saka su ana dama da su sun dan ci gaba da shi amma sun fara yin wani karambani na'am ah, tunda mu tsarin kamar a tsarin hadeja na ce maka kowa yana ciki hmm. kuma eh, eh, wannan kambamawa a ce dan kai ba wulatani ba ne hmm. kai wani jinsi da kai kai bawa ne hmm. so daga sarautar ma da kake da kai kai bawa ne hmm. ba a ba a kan ba ma hadija a kano ana yi a sauran bangaren eh, a da ana yi amma mu hadija ba kan ba ma saboda yanda aka kafa daular eh. yadda ta taho ma aka kafa ta din gaba daya aka shigo to turawan sun so su yi wannan karambanin na'am ce sun dan eh, sun ba tsarin ya tafi amma sun so su nuna su ma fi Eh, sarakuna haɗe na wani lokacin ma zama wato ban sai zan kira shi da turanci da hausa ba conservative ra'ayi na riƙau eh cewa har sai in ya in sarki ya ba wani mukami sai ce a wani ai mukamin ba ba na bawa bane a cire shi a bawa dan sarki ko a bawa dangin sarki a dan wurare daban bana son faɗa saboda kasan tarihi na ikan eh. famu eh. amma a dan wasu wurare daban sun danyi wannan karambana sun ga oh. su kansu tura mulkin mallakan eh. a littattafai da dama har abin ya zama abin ba'a cewa har bature ya kai yana nuna ma yana so nuna bambanci Eh. ko dan yana hango da a wani wurare haka ake haka eh misali da kamar yadda ka ce ita hadeji ita ce kusan wuri na karshe da turan suka eh. cimma da haka za a iya cewa sun gano irin wannan yanayin a katsina ko a kano ko a zazzau za suka yi suka alarobi suka masu suna so su wuce gona da iri eh, su wuce makaɗi da rawa to mm. su kansu turan mulkin mallaka a cikin takardun da karanta har suna wa junansu ba a cewa kaga wani bature ya zake wai kar a ba wannan bawa ne to a takaice dai gaba ɗaya ba su dai taɓa ɗin ba ka san kamar ce maka dama su mm. ai dabarar su shine su yi mulkin ta hannun sarakuna mm. haka suka so kuma sun samu nasara ta haka. Can a baya ka gaya mana kamar yadda muka yi ta magana dai cewa kasar haɗeji an haɗa ta ne daga ƙasashe da ta zama guda ɗaya. Um, ya, ya alaƙa ta zama ne misali a can tun da na san ƙasashe na sarakuna sun yi yaƙe-yaƙe da juna wala'alla kafin zuwan tura ko kafin zuwan daular usmaniya da sauransu alama ce ta zaman lafiya ne yasa aka samu nasarar uh, haɗe waɗannan ƙasashe na sigarin gabas auyo da ina ne da sauransu uh, kuma aka zo aka zauna lafiya ko kuwa a an yi wasu fitintunu a baya amma kuma daga baya aka yafe wa juna a ah, wato eh, kasan eh, eh, 'yan jihadi su suka suka kokari su haɗu kansu gaba ɗaya saboda yi yaƙe-yaƙen da ake ne jihadi ne a kawo marama a kawo a kawo auyo a kawo garin gaba duk su zama an kawo su ƙarƙashin daular sabuwar daular hadeja ko kuma sabuwar eh, masarautar hadeja hadeja emirate mm. Ah, yaƙe-yaƙe na baya ba zan taɓa wancan ba hmm. amma a ƙarƙashin daular a ƙarƙashin usmaniya da ƙarƙashin hadeja emirat din wato hmm. sabuwar eh, masarautar hadeja hmm. banda yaƙin da aka yi na ƙoƙari a haɗa kansu din su zama ƙarƙashin eh, sarki guda ah, sarki na farko a lokacin dole usmaniya ana shi da shi sarki sambo to eh, daga baya hadeja ta zama emirat din an haɗo ta duk sun an yanko an haɗo an haɗo sun zama ɗaya hmm. duk da cewa an ci gaba da ɗan yakin don a haɗo kuma wasu wasu bangaren kamar marama ta a tabbatar ta shigo ciki eh. to eh, daga misali an yaƙe-yaƙe misali eh, rigingimu na cikin gida na na gado na sarauta din da san ya rasu kafin ya rasu eh. an dan samu dan rashin jituwa haka eh. ya tsoho a mulkin yana so eh, ya yi murabus ba wani ah, wanda yake so ya bawa din nan ya kasance yayansa dai kamun guda biyu sun yi murabus suna mulkin a gabansa amma daga baya ya dawo eh, da ya zo ajali cin ya ta same shi sai ke so ya ba wani amadu cikin yayansa ɗin ne shi ma ɗansa ne ɗansa ne mm. to amma sai wani ɗan nasa shi kuma buhari mm. mai hazaƙa mai kuma sanye mulkin mai kuma popularity mai wato yana da farin jinin al'umma eh. sai dabarar da ya yi dai shi ya karɓi mulki Eh, da haka da sarki da shi sarki bai san cewa eh, dan ya yi wani dabara na a zo a karba ban ne wanda eh. ya zo ya tabbatar cewa ba amadin ne wanda yake so ya ba ba hmm. ina buhari ne ya karba sai ba amadin shawara ce to ka bi shi don wannan wannan hatsabibi ne tun da ya iya yin yadda ya tafi kuma buhari ya karɓi mulki amma Eh, su su masu ba da wanda sarakuna eh. sun ga inda buhari ya karkata amin inda san bai karkata sauran ka zu sai suka ga su san bane abin amadu ne zai to a ganin su amadu ne zai mulki dan san bai ba san amadu sauran ka da eh. ah, daulin gindin daular usmaniya a sokoto na'am hukumomi na sokoto hmm. sai aka ba amadu shi kuma buhari ya ci yaki kafin mu karasa da hiran um, Mahmud da Farfesa bari mu je ga na da wani bakatsini da wani dan haɗeja inda suka yi mana bayanin asalin wannan wasa da ke tsakaninsu. su. To bakuncin wa muka samu a zauren mu na yau da gobe. Ni ne Malam Ayuba Lawan dan Marka. To Malam Ayuba akwai wasa da Katsinawa da haɗejawa sukan yi tsakanin su inda haɗejawa ke cewa su iyayen Katsinawa ne. Wani irin ƙarin haske za ka yi mana akan wannan batu da inda wannan wasa ya samo asali. Wasan ya samo asali ta wajen auratayya. Hadejawa suna 'ya'ya mata. a cikin al'adun hausa idan mace ta yi aure ta je ta haifi 'ya'ya to gidanta da ta bari ta ba yan uwa maza kuma idan suka haifi ya'ya to waɗannan ya'yan sun zama abokanin wasa tsakanin ya'ya mata da ya'ya maza to su jawa ya'ya mata ne a wurin katsinawa ya'ya maza ne kuma katsinawa a wurin hadejawa to mm. saboda haka inda ya'ya maza su ne iyayen gidan jawa inda wasan su ya samu asali kenan tsakanin jawa da kaɗinawa. to kai ka ce mana inda ba yake inda ɗan haɗeja yake ya zama bawa a wurin babba kaɗe ne abokin wasan shi ne in ya zo gare shi bauta zai mushi. To amma su jawa sun ce wai akwai lokacin yaƙi da aka je sarkin Katsina a lokacin ya nemi ya yaƙi haɗeja eh. sai lokacin ya shigo eh. sansanin su yayi bacci sai suka sa mishi wai kayan mata. To da ya sa musu wannan kayan mata da suka sa mishi wannan kayan mata wai da ya tashi da safe sai ya ce to bari su koma. To haɗe jawa kenan suna cewa su iyayen katsinawa ne kai kuma bayanin da ka mana ka ce ku ne iyayen haɗe jawa. Mu ne iyayen haɗe jawa. Ku ne iyayen haɗe jawa? Ko a wancan lokacin ma zamanin yaƙi ai katsina ba yadda haɗe ji za ta yi da katsina. Ko? Haɗe ji za ta cira ta ta turare da yawa da yaƙi ciki hada ba su ‘ya'ya matan kansu an ci su da yaƙi su ne suka zama bayi ba katsinawa ba ne suka zama bayi. To, mun gode kwarai da gaske Malam Ayuba da wannan bayani da kai mana. Eh. To sai kuma in mun sake tuntuban ka don ka kai mana ƙara haske kan wani batu. to na gode. To mun gode kwarai da gaske. Allah. Salamu alaikum. Alaikum salam. Ina tare da Husaina Abdullahi da Nessin garin Hadeja. To Malam Husaini. Wanda ke mana da talakawa. Barkan kada zuwa wannan zauren namu. Alhamdulillah. To Malam Hussaini, a satin da ya gabata ne muka tambayi masu sauraron mu haɗeja ginsau birnin doki ko haɗeja ginsau birnin sauro amma ba mai musu bayanin asalin wannan wasa da ke tsakanin tsinawa da haɗejawa ba. Eh, haɗeja ginsau birnin doki ne. Hadeja Ginsa birnin Doki ne? Yawa birnin Doki ne. To akwai bayanin da za ka iya min kan. ga kifi da noma wannan su ma 'yan kasa sun ke da kan cewar yawan abubuwan arziki da muke da shi a cikin garin Abuja. Ko? A sosai magwa, sun ke da <laughs> To wane irin bayani za ka iya min kan asalin wannan wasa da ke tsakanin jawa da Katsinawa? To alhamdulillah a cikin shekaru da dama da suka wuce a cikin 19 fish lokacin ana yaƙe-yaƙe tsakanin wannan masarauta da wannan masarauta da haka su mutanen katsina suke shirya da karambani irin nasu suka shigo yankin hadeja sarki hadeja ko a wani lokacin sarki hadeja na wani lokacin sarki a sarki mahmudu mai shahada ya sanar sarki hadeja suka ce wato ko ga mutanen ka sanana sun taho za su yaki hadeja ike katsina aka ce bai katsina su kuma kansu fata to da suka zo suka yanka suka samu sansani suka zauna za su yi dare da safa za su hankowa eh, garin garin hadeja sarkin domin sarkin yaki na wani lokacin ya ji cewa ya su sun suke yi bacci a wani lokaci sarki ba da umarni su a je a cire musu a cire sarkin nasu kayan da yake jikinsa sa mata kayan mata aka biyo aka cire mata kayan jikin shi sai sarkin nasu aka sa maka kayan mata da gari ya waye sarki gani duk yaran suna bacci shi gani da kayan mata ita ce wannan gani za mu zai mu yaƙe su yanzu har mu yi bacci da kasance kan cewar da shi gasu mu yaƙe su ta ko matsala ita ko mu koma mu juya mun fasa yaƙin akwai babu babu nasara. to wannan shi ne kawo wannan asalin wannan wasa a ai mu mutanen kadejawa iyayen gidan katsinawa ne sun sani ko ba sa musu ko yaya ne idan mutumin kasa ya zo har ya zauna ya zo gidan iyaye gidansa zai sake fi abin da zai ke ko kamar iyaye ne a garin su ko daga nan in zo iyaye gidan wani shi ne abin da ya fara tsakanin su kuma suna mana biyayya har gobe suka zo kusan cewa muna ba su abubuwa na karamawa na kasa da mu suke bayan mu ne kuma yanzu alhamdulillah sun samu yadda kansu a ka kuwa san ta a tarihi ta yi rawar gani a sabawa addinin musulunci gudunmawa a abubuwa da yawa na rayuwa za ka suna kuma sarambanin su yi kasu a ɗaya da kuma suka samu da kunya mu har ya jawa jarumai ne kuma su waɗanda tafi da sun sai da mm. wani shi ne masu son nake makanan mu da su muna kuma kokarin kan cewa Allah ya ja a su sai da kan cewa duk abin da zai taso mu iyayen gidan su na su yi shawara ba ba su shawara ta gari. To madalla Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirinmu na yau da gobe shirin matasa. yanzu kuma bari mu koma ga mahmud da farfesa mu ji waye nasara a yakin cikin gida da aka an yakin ba sasa na gida na cikin gida cikin gida eh. wanda da karshe dai buhari ne ya zama shine sarki shi kuma yakin ba sasa ta kai ga har akwai lokacin da dololin kasashen dole usmaniya sun yi gangami sun mm. haɗu sun zo su yaki buhari a cire shi da karfin tuwo a tabbatar da Amadu ne yake saboda suna ganin kamar shi ne ka fitina eh to amma a ƙarshe eh, duk ba za su yi ba su ci nasara ba lalle jarumi eh, jarumi ba su ci nasara ba suka haƙura suka rabu da shi ya ci gaba da mulki har sai lokacin da ta su cin masa mm. amma lokacin da yake mulki ya ta kokari ya ƙara ƙasar haɗe jaɗa a ƙara mata faɗi ta ƙara faɗi ta kaiwa hari ga Eh, dauloli daban-daban na eh, wani lokaci don wani kaulin ma ya nuna har gano kano ya zo da kawo yaki eh. amma dai ba a yakin da shi ba ya koma to galibi za a ga baya samun damar ya rike wuraren duk da zai shiga kamar su gumal dinnan kamar su katago zai shiga amma ba zai iya dadewa da dakarunsa ya rike su Eh, ya haɗe ya mai da su mulkin eh sai ya ga sai dai kwakwashi ganima sai koma na'am to kaga wannan ma kuma sai sai ya samu fushin eh, shugabannin Sokoto dole ya cewa ya ya mutum musulmi yana afka kasashe yan musulmi yana ɗebo ganima hmm. to shi kuma shi matsa masa da aka yi ne yake wani ya faɗaɗa ƙasar eh. tun da kun auka mun kun kuma kwairi da ni barin faɗaɗa eh. ƙasa ta. Wala Allah a lokacin da aka ce an masa wannan gangamin eh. akwai watakila sarakuna haɗe eh, Kano din da Katago. Akwai Kano Kano sun turo ya turo ya turo. Sun kai aika dakaru. Sun aika dakaru. Dukkan su su Gombe sai duk sun aika ba wanda ba isa Zaria har Zaria sun aika. Amma ya fi karfin sa ya ci abin. So an yi ɗan wani ya kuna. Ah, amma dai daga misali shi da lokacin sa ya wuce mm. shi ma a yakin ma aka shi a kasar bade ya yi can kasar ah, ya can eh, nan suka kashe shi to daga baya an zaman lafiya babu wani abu sai dai zuwan turawa da turawa suka zo shine aka yi wani yaƙi na ƙarshe wanda ah, sarki mamadu mai shahada ya yi shahada. to professor wai wanne tasiri za ka iya cewa bayan abin da ka gaya mana eh, cewa da suka zo sun ɗanyi sauye-sauye amma dai ah, ba wani cancan ba wani tasiri za ka iya cewa zuwan turawa ya canza yanayin rayuwar misali hadejawa ko kasar hadeja to abin da canza ba ya shafi ko'ina kowace daula kaga dai mana tafi da tsari a kan musulunci an ba tsarin musulunci babu maganar tsarin musulunci ake tafi da mulki ya zama shari'u da tafi da harkar yanzuwa da sauransu ba tsari bane na strictly speaking tsarin musulunci ba eh, an zuwa an ɗabaga sha'anin karatun boko saɓanin karatun da muka saba da shi eh, da arabiya da ƙur'ani da ajami da ƙur'ani da sauransu eh, sannan ka duba tsari ma na mulki yadda wadda ba haɗe kaɗai ba ne hmm. tsarin mulkin ma ai na turawa ne gaba ɗaya hmm. walau tsari ne na siyasun da aka fa eh, political parties da magana a tsaya a yi zaɓe eh, a yi hayaniya a yi waye wani duk eh, wani demokaradiyya da wani ne da wani ne ai duwa yana haka abubuwan da suke ba na namu ba shi sa haga abin da yake ta ba mu wahala saboda haka duk ta inda ka duba ko tattalin arziki mm. yadda aka san mu da noma auduga da noma Eh, gyada mm-hmm. da noma eh, shinkafa da noma alkama da sauransu turawa sun karfafa sha'anin abin da za a noma mm-hmm. da noma abinci sosai wanda muna ci da kanmu ah, mu ma sai da wasu kasashen ko a bayar kyauta ko a bayar kyauta tura sun zo sun ɗabbaka maganar asusa wani cash crops wato mm. a noma gyaɗar da audigar kaɗai mm. da niyyar a saida musu a sayar musu su kuma su je sarrafa sarrafa mm. to amma haga ya kawo tawaya kan sha'anin noma abinci eh, abubuwanmu na local industries da za ka yi eh, masaku da yadda za a yi kere-kere da waye da rini da waye duka sun kawo nasu wanda ba za mu iya gasa da su ba da namu sun mutu duk abin da ka sani da al'adun da tattalin arzikin da karatun harkar neman ilimi da bunƙasa ilimin namu na addini da na banda yanzu da ake ta kokari ake kai abubuwa na mazantakewa banda yanzu da mutane aka farfado ilimi dan fara yawa hmm. ai haga turan da sun kawo na tawaya wani abu to farfesa a wannan kenan tunda ita kasar uh, hadeja tana da tarihin cewa kabilun nan ne dai suka yi ta aka hada aka yi ta a yanzu da muke magana har yanzu a haka take ko kuma a bayan zuwan daular usmaniya da zuwan turawa da kuma yanzu shekarun da aka yi ma na an sami yanci da sauransu duk waɗannan abubuwa sun kwaranye waɗancan ƙabilu da suke samun wakilci a masarautar haɗeji yanzu ba ma a zancen tun da an sami wannan karatun boko abubuwa sun caccanza na rayuwa da zamantakewar yau da kullum. a ba a yi ai tun kafin bature ya tafi mm. na karanta wata kasida da bature ya ce bahaushe mutumin da ke haɗeja a yau da yake kiran kansa bahaushe ko bahulata ne ya ce 'yan shekaru baya kaɗan za ka iske bamange ne ko babade ne ko eh, ba'awaki ne mm. gashi na ko koyamawa ne mm. gashi na irin kabilun na nada ya ce amma a yau mm. sai kira kansa bahaushe ko bahulata ne ko ya ce maka hausa fulani sau da ka duk wannan ya zama tarihi ne wannan aiki tarihi na yanzu ai duka an riga an dinki an zama hausa fulani an zama ɗaya yadda eh, da cewa dai in ka je can extreme kamar birnin da da da guri mm. su mangawa da da bare-bare suna nan har yanzu a mm. su da din su mm. amma ai mafi yawa daga za su kira kansu eh, hausa fulani ne kuma mafi yawan 'yan eh, title holders masu masarautu din ai ba za ma ka tunkare su da maganar sai ka tarihi wanda ka takare su magana cewa kai kabila ka bane ko kabila ka bane da an dinki an zama daya ko eh, zamani ya tafi kar da wannan an haɗe a riga an zama ɗaya eh, illa watakila um, amma kasar um, auyo eh, da watakila mutanen yan liman da ake cewa har yanzu suna bambanci ko kuma suna da ɗan wani abin nan da hadija auyo auyo auyo ai kai suka canza ba hausa ba a dama auyo kan ce ma hausa ne wani nau'i ne na hausa eh. saboda haka su hausa ne babu wani bambanci za a gani ah, Ila iyaka su ilimin da ka faɗa wani ai eh, sun zuwa sake ah, tijani fulani ne ah, daga senegal eh. suka asalinsu daga can suka to kuma yan tijaniyawa ne suka samu suka zauna nan wanda yaƙi ne koro su daga can suka dawo to har yanzu suna da Eh, abin su na fulani za ga eh, amma ko su din ma eh, ai sai su sha wasa fulani ko to sanda su yan leman suka zo profesa an yi wannan gami biza an samar da kasar har ko kuma a lokacin da tana rabe-raben nan ne na can kasa lokacin mulkin laka suka zo lokacin 1903 suka zo mm. so an wuce wannan an wuce wani lokacin an shekaru wajen ɗari da kafa ma daular da ɗin abin ƙasar haɗe da ɗin an shekaru wajen ɗari da kafa ta komai ya kafu mulki ya tutura ko mulki sun kafu ai su kawai sun zo ne a matsayin eh, yan gudun hijira a lokacin na'am eh, aka ba su mafaka mafaka suka zauna mm. kuma suka zama eh, tarihi ya nuna cewa sun zama namu ne. Kamar sa a kiyasi yanzu yadda masarautar haɗe da take a yanzu fasalinta na yanzu nan da muke ganinta za ta kai shekara nawa da komawa haka bayan sauye-sauyen da aka samu na can baya misali wajen kimanin ɗari biyu kenan ko ɗari biyu da goma ko wajen haka hmm. amma fa kana magana fa lokacin da yan jihadi suka zo lokacin da samba ya kabata na'am yawwa amma in kai baya kuma ai lokacin da ke matsayinta na kasar haɗe karkashin ƙarƙashin hausawa hmm. wani kuma dogon bayani ya daba tunda wasu wani kaulin sun ce karni na goma sha shida a kafata wasu karni sun ci na sha biyar eh, wallahu alam amma dai wannan daga lokacin da sambo ko ɗaliban shehu usman dan hodo mm. suka bazu suka kafa daular mm. suka kafa eh, eh, yankunan na sarakuna mm. na daular usmaniya inda ga wannan kake magana kana magana 200 da wani abu To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Insha Allahu kuma a sati mai zuwa za mu kawo muku tarihin wata masarautar na kanan daba ne Baucin Yakubu koko Sokoton Shehu. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Aidan Utku tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa. Zara Aminu Fage. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya. Thank you.